yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. a kamar yadda muka sani muna makon ƙarshe a wannan shekara wannan makon a cikinsa za a samu kammaluwar shekarar da muke ciki sa'an nan kuma a cikin wannan makon za mu shiga sabuwar shekara da haka abin da ya kamata mu sani kwanakin shekara sun riga da sun juya mana baya. Sun yi tafiyar su. duk abin da ɗan adam ya gabatar a cikin wannan shekarar gaba ɗaya ya tabbata. Da haka muna buƙatar sanin abubuwa kamar haka. abu na farko lalle mu kwana da sanin cewa awannin nan da muke ganin suna shuɗewa da kuma kwanakin da suke shuɗewa da makonni da watanni da shekaru gaba ɗayansu shaidu ne akan abin da muka aikata na ƙwarai ko kuma shaidu ne akan mu bisa ga abin da muka aikata wanda yake na zunubi bi ma'ana wa'annan kwanakin da lokutan da shekaru da watanni da makonni za su zo su tsaya su ba da shaida a gare mu bisa ga kyawawan ayyukan da muka gabatar dan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu aljanna idan mun kasance mun aikata kyawawan ayyuka. Idan ko munanan ayyuka muka aikata a cikin wa'annan shekaru, to nan kuma wa'annan kwanaki za su zo su tsaya su ba da shaida akan mu na munanan ayyuka da muka aikata dan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu ta Allah ya tsare mu. Haka nan kuma mu gaba ɗaya za su zo su tsaya su ba da shaida akan abin da muka aikata kowace gaba abin da ka aikata da wannan gabar za ta ba da shaida a kanka gaban Allah ran tashar kiyama ka yi amfani da ita gabar ka aikata abu kaza. Shi yasa a cikin Al'ur'ani Allah maɗaukakin sarki yake cewa, A ranar da harusansu za su ba da shaida a kansu, da hannayensu da kafafunsu, za su tsaya su bada da shaida game da abin da suka aikata. Inda ka taka ka je, da abin da ka kama, da kalimomin da ka faɗa, gaba ɗaya wa'innan gaban za su zo su gaya wa Allah maɗaukakin sarki kana tsaye, kana ji, daga kai sai Allah. sai su ba da shaida akan cewa ka aikata abu kaza ka faɗi kalmomi kaza ka taka ka je sabon Allah na kaza ka taɓa sabon Allah abin da yake na kaza saboda ɗan adam akwai gardama akwai jayayya akwai jidali akwai iya lauya ga kuma iya ƙarya da haka Allah maɗaukakin sarki a cikin alƙur'ani ya ce to ku tuna da ranar da za a toshe bakunanku, za a toshe bakunan su waɗanda suke azzalumai. Allah malaukayin sarki shi hannaye sai su yi magana, su ba da shaida a kansu, da ƙafafunsu game da abin da suka aikata. Don haka kun ga uwa ya kamata kowa ya ma kansa ƙiyamun laili. kada ya ba wa ‘yan an dama da za su ba da mummunar shaida a kansa ranar tashiyar kiyama. Kada mu ba kwanaki damar da za su ba da mummunar shaida a kan ranar gobe kiyama. Idan mutum ya yi sakaci, to kada ya kuka da kowa ya kuka da kansa. Allah malaukakin sarki ya samu gane. Sa'an nan abu na gaba ‘yan uwa, kowannenmu ba wanda yake da masaniyar cewa kwanaki nawa suka rage masa a rayuwa muna ta burin cewa shekara mai zuwa za mu yi kaza wata mai zuwa za mu yi kaza an gane ko an sa buri za a yi abu kaza nan da shekara goma amma babu wanda ya san kwanaki nawa suka rage masa da haka wannan shekarar mun ga ƙarshenta amma samun a ga ƙarshe wata shekara ta gaba to wannan fa sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya masa tsawon rai sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya masa dashe ko ba haka ba da yawa ba rawar haka mun ga ƙarshen wancan shekara da mutane da yawa amma akwai wanda ya san adadin mutanen da suka mutu a wannan shekara? Ai, ko da shike kai kana ganin kanka kana nan kana raye, amma ka san mutane da yawa sun mutu. To, wa ya gaya maka kafin shekara mai zuwa eh, baɗiwar haka ba za a lissafa ka cikin matattu ba. Muna da tabbacin cewa gaba ɗayanmu muna jiran ajalinmu ne, ko yau ko gobe, to ya kamata wannan imanin namu ya tasiri a cikin zukatanmu. Ta yadda za mu ƙaurace wa ayyukan sabon Allah, mu rungumi ayyuka na ibada, wannan shine amfanin mun yi imanin da cewa muna jiran ajalinmu. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu gane. game da ayyuka na ibada da muka gabatar ya wajaba a kanmu uwa mu yi tsayin daka mu tsare wa'annan ayyukan mu kare wa'annan ayyukan kada mu rusa ayyukan da muka aikata na ibada kada mu ɓata ayyukan da muka gabatar na ibada ta hanyar aikata zunubai masu rusa ayyuka na ibada, kama daga zantuttuka da ayyuka na gaban jiki. So da yawa, ɗan Adam yakan furta kalima guda ɗaya tak, kalima guda ɗaya tak ta rusa masa ayyukansa da ya gabatar na shekaru da yawa gaba ɗayansu. ‘Yan uwa, ko da gida ne aka ce ka ɓata shekara biyar zuwa goma kana gina wannan gidan. bayan ka kammala wannan gidan sai aka zo aka rusa maka wannan gidan da Allah ya kake kallon wannan asarar ko da a kowace shekara kana batar wannan gidan dubu ɗari ne ka kwashe shekara goma kana batar da dubu ɗari ɗari sau goma nawa kenan to aka zo aka rusa maka wannan aiki gidan kun ga ba ƙaramar asara ba yawanci za ka sake taro 'yansu kudaden kuma ka gina wannan gidan. Ko ina ga ayyukan da ka gabatar wataƙila ka yi shekara goma sha biyar, wani shekara ashirin, wani shekara arba'in a rana ɗaya ya zo ya rusa ayyukansa gaba ɗaya. Kuma ba da wani mummunan aiki ba, kada ka zata wataƙila kisan kai ya yi, a'a. Wani ba kisan kai ya yi ba, ba kome ya yi ba, kalima ce ya furta ta guda ɗaya a cikin sakan ɗaya zuwa biyu ya furta ta sa masa ayyuka gaba ɗaya. Inda zai mutu a wannan ranar sai dai ya mutu a matsayinsa na musulmi, amma zai je ya tarar da ayyukan da ya gabatar na ibada gaba ɗaya babu su. Allah malaukakin sarki ya tsare mu. Da haka, bayan mutum ya aikata aiki na ibada, ya roƙi Allah maɗaukakin sarki ya karɓar masa wannan aiki na ibada. to sa'an nan kuma ya tsare wannan ibadar ya tattaro duk jami'an tsaron da zai iya kawowa ya kawo su su kewaye wannan ibadar su tsare masa wannan ibadar ba jami'an tsaron da muka sani ba fa a'a jami'an tsaron su ne hankalinka da hangen nesanka ka tsare harshenka ƙazafi yana daga cikin abin da ke rusa ayyukan bawa ba ka da tabbashi akan abin da wani bawa ya aikata kawai ka zo ka zauna saboda hira ta yi daɗi ai wane ma yayi abu kaza ai wane ma yayi abu kaza ina hujja ina dalili ina shaida babu Allah subhanahu wataala ya samu gane Ɓangare na biyu kamar yadda muka sani mun yi ayyuka na ibada haka nan kuma mun yi ayyuka na sabo ko ba haka ba tunda dai mu ba mala'iku ba ne sa'an nan mu ba sumai ba ne mun san dole za mu yi sabo to amma abin da muka aikata na sabon Allah bisa ga kuskure da kuma rinjaya ta iblis da waswasi na shaitan nan ma ya kamata mu tashi haikan. Mu yi duk mai yiwuwa, mu ga mun shafe wa'annan kurakuran da muka aikata a rayuwar mu. Wannan ma dama ce wanda Allah maɗaukakin sarki ya bamu. Allah maɗaukakin sarki a cikin Alƙur'ani yake shewa, Ya annai Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, ka gaya wa bayina wa'annan da suka yi sakaci a kan kansu suka aikata ayyuka na sabon Allah, ka ce musu, Kada ku ɗebe tsammanin samun rahaman Allah, kada ku yanke ƙauna game da rahamar Allah, Allah maɗaukakin sarki mai gafarta zunubai ne gaba ɗayansu, Allah shi annabi ya gaya mana haka. Allah mai gafarta zunubai ne gaba ɗayansu. dama Allah maɗaukakin sarki shine mai gafara ko mai jingai. Allah ya gafarta mana zunubanmu ya za a nemi gafaran Allah Allah maɗaukakin sarki shi ku koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ku koma zuwa ga Ubangijinku mahalicinku ku miƙa wuya a gare shi kafin azaba ta zo muku sa'an nan kuwa babu wanda zai iya taimaka muku akan azabar Allah idan ta zo. Allah shi maza mu gudu mu koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Abin da muka san da muna aikatawa na sabon Allah, mu tuba mu daina, mu koma mu musanya wannan sabon Allah da ayyuka na ɗa'a. Ya ku bayin Allah, lallai wajibi ne mu san cewa Allah maɗaukakin sarki yana gafartawa bawa zunubansa duk yawan wa'annan zunuban amma matukar wannan bawan ya tuba ya koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da haka babu maganar mutum ya tada hankalinsa ya aika da zunubi iri kaza ya shafe kwana kaza ko shekaru kaza yana saba wa Allah sabon Allah irin nau'in kaza da haka hankalinsa ya tashi yana ganin ba zai samu rahamar Allah ba a'a babu buƙatar wannan matuƙar kaga kana raye sa'an nan kai nadama akan aikin mummunar aikin da ka aikata to Allah maɗaukakin sarki ya maka gaman tar. amma inda tashi hankali yake da fargaba shine ga mutumin da ajalinsa ya riske shi bai tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki akan wani sabon Allah da yake yi ba Da haka kada mu sake ajalinmu ya riske mu, ba mu tuba muka bar zunuban da muke aikatawa ba. Ya tabbata cikin hadisi ingantaccen hadisi, Imamul Bukhari da Muslim sun fitar da wannan hadisi. Allah maɗaukakin sarki ya gafarta wani bawa cikin bani Isra'ila. Allah ya gafarta masa ya shigar da shi aljanna, alhali wannan bawan ya kashe mutane ɗaiɗaiɗaiɗai har ɗari, ba tare da sun masa laifin komai ba, saboda kawai wato shawara ta Iblis ya kashe mutane ɗaiɗai har guda ɗari, amma da ya tuba, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa. Wannan babban misali ne, Dan kaga da wuya a ce yanzu mutum ya kashe mutum ɗaya har ɗari. Ba za a kan samu haka ba, amma ba su da yawa. To, kashe mutum ɗaya girman zunubin, Allah maɗaukakin sarki a wani hadisi annabi yake cewa, wato, gara a rusa duniyan nan gaba ɗaya, har da masallatan nan gaba ɗayansu, har da ɗakin kaba a shiki, wannan bai isa ba a ta sama aje a rusa sammai gaba ɗaya a cikin samman nan akwai baitul mamur a rusa su gaba ɗaya laifin bai kai wanda ya kashe mumini guda ɗaya ba to wanda ya kashe muminai ɗari Allah ya gafarta masa to kun ga amma shara'i ya tuba kun ga duk abin da mutum ya aikata idan ya tuba Allah maɗaukakin sarki yakan gafarta masa ina fata an gane ta yi yiwa mai tambaya shi to me matsayin wa'annan da aka kashe tun da su ba su gafarta ba ko ba haka ba to idan Allah madaukakin sarki ya abu yana da hikima a ciki duk wanda aka kashe idan aka je lahira Allah madaukakin sarki idan ya masa to a madadin kisan ka da aka yi na gafarta wanda ya kashe ka kai kuma na baka kamar duniyan nan goma duk bai na yi a ciki ba za ka ce kana buƙatar ka sake dawowa duniya ya kashe ka ba kaga za ka buƙaci ka sake dawowa duniya don ya kashe ka ka sake samun irin wannan kyautar ko ba haka ba da da haka Allah maɗaukacin sarki sai ya baka abin da zai wadace ka ya sake bashi shi ma abin da zai wadace shi ba abu ne mai wahala a wurin Allah ba muhim dai kai din ka samu gafaran Allah Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mana gaba ɗayan mu ya zo a hadisi Allah maɗaukakin sarki a kullum kullum daren Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya sauko ya shimfiɗa hannayensa yana karɓan tuban waɗanda suka wuni sabon Allah idan suka wuni sabon Allah suka zo da dare kuma suka tuba Allah maɗaukakin sarki sai ya gafarta musu haka nan da garin Allah ya waye kuma Allah maɗaukakin sarki ya sake shimfiɗa waɗannan hannayen yace ina waɗanda suka kwana kuma sabon Allah su ma su zo da rana su tuba na gafarta musu haka nan Allah maɗaukakin sarki ba zai daina yin haka ba har sai ran da rana ta fito daga mafaɗarta kun ga wannan ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana iri faɗin rahaman Allah yadda Allah maɗaukakin sarki yake gafartawa bayansa abinda kawai Allah yake bukata mu zo mu tuba a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi lalle Allah madaukakin sarki yakan gafarta wa bawa matukar ya, tuba kafin numfashinsa ya kai ga makogoro shine ake cewa ya kai ga gargara lokacin da numfashi za a duba a ciki babu numfashi a nan ƙirji nan ne kaɗai numfashin ya rage to wannan lokacin kowa ya tabbatar cewa wannan bawan Allah ba zai yi rai ba, shi ma ya san ko ba zai yi rai ba. To matuƙar bai kai wannan matsayin ba, ya tuba duk yawan zunubansa sai Allah ya gafarta masa. Amma idan ya kai wannan yanayin, to shi kenan lokaci ya ƙure. Da haka uwa, kada mu sake lokaci ya ƙure mana, ba mu tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ba Allah ya sa mu gane don haka ya wajaba akan mu mu nemi gafaran Allah mu koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki na haƙoƙinsa da muka watsar da su muka rinka aikata ayyuka na sabon Allah a dukkan shekarun da suka gabata na rayuwar mu. samun haka falalashe mai girman gaske babu wanda Allah maɗaukakin sarki zai bashi irin wannan damar sai wanda yake da babban rabo. ina fata gane samun tsawon rayuwa sa'an nan ka zo ka tuba to ba kowa yake samu haka ba sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi babban rabo. Wa'in sun gasu nan za ka gansu, wani ya shafe shekara hamsin, sittin, saba'in, amma duk inda ake sabon Allah shine gaba-gaba, shi mai koya mutane sabon Allah, shine mai gina mutane akan sabon Allah, wani ba don kome ba, don neman mulkinsa, wani kuma don neman kuɗi, wani kuma don abin da bai taka kara ya karya ba, amma yana nan yana ta sabon Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu gani. Allah maɗaukakin sarki yake cewa, Ka tsayar da sallah ɓangarorin nan guda biyu, ɓangaren eh, safiya da ɓangaren marashe. saboda idan ka tsayar da sallah wa'annan sallolin sukan shafe ayyukan sabon Allah da ake yi kyawawan ayyuka sukan shafe munanan ayyuka bayan ka aikata mummunan aiki sai ka zo ka biyo da a baya kuma ka aikata kyakkyawan aiki to wannan kyakkyawan aikin da ka aikata zai shafe mummunan aikin da ka gabatar an gane ko wato akwai wa'ansu ayyuka na zunubai ko da baka nemi gafaran Allah ba in dai ka aikata kyakkyawan aiki Allah madaukakin sarki zai gafarta maka kun ga ashen baya Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa idan muka tuba zai gafarta mana annabi ya gaya mana Allah zai gafarta wa ba matukar bai kai ga gargara ba to anan kuma aya tana nuna mana kai da ashe ma ka aikata sabon Allah baka tuba ba amma sai ka kama kuma aikata wa'ansu ayyuka na ibada wannan ma ya isa Allah maɗaukakin sarki ya gafarta maka wa'ansu zunuban naka Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana gaba ɗaya ya zo a hadisin Anas ibn Malik yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa annabi ce Allah maɗaukakin sarki ce ya kai ɗan adam matuƙar ka roƙe ni kuma kai tsammanin cewa zan amsa maka addu'arka, ka roƙe ni gafara ka a ranka cewa zan gafarta maka, to sai na gafarta maka zunubanka duk yawansu ban damu ba in ji Allah maɗaukakin sarki. Allah ya ya kai ɗan Adam, da a ce zunubanka za su kai sararin sama, daga nan ƙasa duk inda duk wanda ya tsaya zai iya hangan zunubanka a can sararin samaniya. sa'an nan ka zo ka nemi gafara na inji Allah maɗaukakin sarki, Allah shi ab sai na gafarta maka ban damuwa. Allah shi ya kai ɗan adam, da ashe za ka zo min da shi kowar duniyan nan gaba ɗaya zunubai. Ka mutu, zunubanka sun shika duniyan nan kakaf, amma gaba ɗaya wa'annan zunuban babu shirka a ciki. Allah ya ce to in dai ka mutu aka babu shirka a cikin zunubanka za ka gani kuma zan zo maka a ranar tashar kiyama zan zo maka da gafara wanda za ta cika duniyar nan gaba ɗaya me ya rage kuma zunubai sun cika duniya gafara ta zo ta cika duniya ba an goge wa'annan zunuban kenan ba to wa'annan hadisan da ayoyin suna nuna mana iri tausayin da Allah maɗaukakin sarki yake mana yadda Allah maɗaukakin sarki ya girmama ɗan adam ya karrama shi Allah yana buƙatar ya gan mu a cikin aljanna gaba ɗayan mu Allah maɗaukakin sarki bai son ya ga mun aikata abin da zai kai mutan jahannama da aka sai ya ba mu dama ko da mun aikata kofa a buɗe take mu tuba Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana zunubanmu gaba ɗaya abin da muka gabatar a cikin wannan shekarar take ƙarewa da shekarun da suka shuɗe gaba ɗaya na ayyuka na alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana wa'annan ayyuka. Allah maɗaukakin sarki ya sanya mana su a cikin mizanin ayyukanmu na alkhairi. Abin da muka aikata na kurakurai, Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Allah ya goge mana wa'annan zunubban, wa'anda suke barna a cikin ƙasan nan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryatar da su in masu shiryuwa ne. idan ba masu shiriwa ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana faɗa da su muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya bamu damuna mai albarka Allah maɗaukakin sarki ya sanya mana albarka a cikin rayuwarmu da mu, da mu. Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka musulunci da mu ya ɗaukaka mu ta hanyar musulunci Waɗanda suka je eh, ƙasa mai tsarki muna musu addan Allah subhanahu wata'ala ya sa sun yi aiki karɓaɓɓe Allah maɗaukakin sarki ya dawo mana da su lafiya